أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يزل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو قوة رمضان قدني أكو يو أكو قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama 1432 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan unguwa ta hausawa da ke garin tudun wada kaduna a daidai wannan lokaci muke gabatar da tafsirin littafin allah gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu muna roƙon allah ta'ala kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu a jiya mun yi bayani muka ce za a fara jin an sa tafsirin da ake yi a nan da safi karfe 8 zuwa 9 a alheri radio to akwai wasu bayan Allah da muka saki jiki za su ɗauki nauyin karatun wanda har yanzu muna tsammani muna sare akan za su yi idan sun yi to sun hutar da bayan Allah in ku ba su yi ba to yana kanmu sai mun biya wannan kuɗi. dan wani kawai zai gane an sa tafsiri a TV ko a rediyo ya ce to Allah saka da alheri to kai baka so Allah ya saka ma da alheri idan kana so kai ma ba sai ka dan motsa ba kai wani abu dan uwa to saboda haka muna da buƙatar kuɗaɗe daga nesa ko kusa in Allah ma ya kawo wani daga waje wanda zai biya wannan kuɗin muna so da haka kai tsaye kar ma ya nemi ya nemi malam abdulrahman ma'aikacin gidan tv na ditv bayanin yana hannun shi a yanzu da nake magana akwai lambobin na farko akwai dan uwa malam aminu da ake tare da shi wanda suke son karin bayani kuma an san cewa ba wai tafsiri ba ne kawai ko gyaran masallaci ɗaya daga cikin manufofin wannan mu'assasa ɗin ayyukan da muka ɗibo nan da shekara goma masu zuwa muke so mi sun fi ƙarfin a zo a yi tafsiri ko a yi sallah a watsi a nan masallacin ba shi bane manufar mu kawai na ɗaya akwai 080 39 1 3 wato da hausa sifili takwas sifili uku tara ɗaya uku hudu hudu sai biyar sai sifili sannan akwai kuma ɗan uwa malam zakariya da ake tare da shi akwai lamba na 0 to sai 1111 so hudu kenan sai 5 sai 4 sai 1 da hausa sifili takwas sifili biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har su hudu sannan biyar hudu ɗaya sannan akwai malam nasir albani 070550888 sannan sai 7 sinan wato sifili bakwai sifili biyar biyar zero takwas takwas takwas su uku sannan sai bakwai sai tara lamban akawun ɗin da za a yi amfani da shi wajen wanda yake nesa ba zai iya kawo mana kuɗi ba kai tsaye sunan lamba account ɗin zakar ɗanladi sannan kuma oceanic bank ne lamba account ɗin shine 004016 sai 79 da hausa sifili sifili hudu sufuli ɗaya shida bakwai tara hudu hudu wannan shine lambar akawun da duk wanda yake so ya taimaka dangane da gudanar da wannan tafsirin musamman kudaden da muke so mu cika a wancan bangaren na safe to ta wannan hanyar zai curo da wannan kudaden in kuma ya je kai tsaye tambaya ya ji abin da ya rage ya biya to shikenan ya hutar da mu sai mu masa addu'a Allah ta'ala kuma ya ba da ikon a taimaka sannan in akwai tambayoyi ma a curo ta wa'annan ɗaya daga cikin wa'annan lambobin insha Allah za mu amsa eh, musamman tafsirin da ake sa a Kano wasan ba kaduna kawai ake sa ba ana sa a gidan rediyon freedom na kano awa daya karfe goma sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu kuma lokacin da ake sa malam jafar ne suka cire suka dawo da malam jafar da safe suka ba mu lokacin saboda haka abubuwan ana samun ci gaba bin nisba zuwa gabara kuma insha Allah muna tsammanin ci gaban shekara mai zuwa ya fi na bana insha Allah Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله تعالى Allah ta'ala yana ci gaba da bamu labari cewa sanda suka watsar da littafin Allah ta'ala malamai sun yi ta ƙoƙarin kawo ƙissoshi a ƙarƙashin wannan ayar cewa abin da ya faru a zamanin annabi Suleimanu alaihi salatu wassalam wato akwai littattafai da masu tsafi suke yin amfani da su wajen tsafi labari ya zo annabi Suleimanu ya tura aka je aka karɓo wannan littattafan da aka karɓo waɗannan littattafan na sihiri da ya ƙwaƙwace sai ya zo kujerar da yake zama sai ya sa wa'annan wato littattafan a ƙarƙashin wannan kujerar a sanda annabi suleimani ya koma zuwa ga allah ta'ala da aka zo sai aka ga wa'annan littattafan sai malaman yahudawa sai suka yada cewa ai dama annabi suleimanu ba annabin allah ba ne ya mallaki mutane ne ta hanyar asiri kamar yadda aka kawo wannan isa amma malamai masu bin diddigi da bincike na kakaf da kai da komowa akan abin da ya shafi isnadi da matani sun ce wannan maganin karya ce ba a yi ta ba al'imamu ibn jarir tabari ya ce gaya kawai abin da ya faru allah ta'ala yana ba da labari ne halin yahudawa kawai sun yi watsi da littafin allah da suka yi watsi da littafin allah wata ba'u sai suka bi ma tatalu shayatinu ala mulki suleiman abinda shaidanu suke karantawa ko suke bi akan mulkin annabi suleiman alwawu lil taba'u fi'il madin mabniin ala dhamm litisalihi biwawu al jama'a walwawu fi mahalli raf'in fa'il ما اسم موصول مبني على السكون fi محل نسب مفعول bihi تتلو فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواء منع من ظهورها التعذر وصم مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي وكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونزبه زعر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر الشياطين شين فاعل مرفوع da haka malamai suka ce wal jumla fi'iliya tatlu ita ce silatul mawsulil la hallalaha min al i'rab wal a'idu mahzufun taqdiruhu ma wal ha'u din shine maf'ulun bihi muqaddam mahzu wa huwa ila ma al mawsula ala har jarrin mulki isma majrurun bi ala wa huwa mudafun sulaymana mudafun ilaihi majarurin wa alamatu jarrihi alfataha, fataha niyabatan an al-kasr li'annahu mamnu'un minasar, sai Allah ta'ala ya ce ki wattaba'u sai suka bi da shaidanu suke karanta wannan wasu malamai suka ce wattaba'u da suka bi mata abin abinda shaidanu suke bi domin fi'ilin tala ya tilu yakan ɗauki taba'a ya tiba'u ya bi yana bi wani mawaƙi ya ce ainihin wato kafa bil mar'i aran wa yatilullaha ba'da al-itilaqi sai kawo fi'ilin tala bi ma'ana wa ullawa yana bin wasanni bayan mutum ya riga ya balaga shi yasa Allah ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha bi ma'ana wal qamari idza atba'aha Allah yana rantsuwa da wata a lokacin da ya bi ta ba ya karanta ba da haka wasu malamai suka ce wattaba'u sai suka bi su mabiya yahudawan ma ta shayatinu abinda su malaman yahudawan su ma suke bi ala mulki suleiman akan mulkin annabi suleimanu akan cewa ya mallaki mutane ta hanyar sihiri da tsafi da waye hatimin annabi suleimana hatimin farin jini hatimin annabi yusuf hatimin cewa wacece haka za a zo a yi ta yi sai allah ya kore ya ce wa ma kafara suleimanu da ɗai annabi Suleimana bai kafarta ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafarta su waye shaidanu su ne malamai na ainihin wato yahudawa kalimatu shaitan ta zo cikin ƙur'ani guri ɗaiɗai har guri su 68 a cikin surorin alƙur'ani 38 ya zo a cikin suratul baqara aya ta 36 da aya ta ɗari da sittin da takwas da ta ɗari da ainihin wato takwas ɗari biyu da takwas da kuma ɗari biyu da sittin da takwas ali imrana talatin da shida ɗari da hamsin da biyar ɗari da saba'in da biyar sannan ɗari da saba'in da biyar a suratun nisa'i ɗari eh, talatin da takwas sittin saba'in da shida sannan sai saba'in da shida kuma sannan sai tamanin da uku

da aya ta 200 da kuma aya ta 201 a suratul anfal sunan shaidan ya zo suratul anfal aya ta 11 da kuma aya ta 48 suratul yusuf ya zo aya ta 5 sannan ya zo a aya ta 100 a suratul ibrahim ya zo a aya ta 22 suratul hijir ya zo a aya ta 17 suratul nahali aya ta 63 da kuma 98 a suratul isra'i aya ta 28 da kuma aya ta 53 53 da kuma 64 suratul kafi aya ta 63 maryam aya ta 44 44 45 daha 120 suratul hajji aya ta 3 da aya ta 20 ta 52 52 53 Suratun nur aya ta ɗaya gurare biyu sannan furqan aya ta tara Suratun namli aya ta 24 suratul qisas aya ta 15 ankabuti aya ta takwas luqman aya ta 21 fadir aya ta 6 yasin aya ta 60 safat aya ta 7 sa'ad aya ta 14 fussilat aya ta sittin da biyu muhammad biyar. mujadala goma sha tara sha tara sha tara suratul hashini suratul takawir ashirin da biyar wannan shine sunayen da guraren da shaidan ya zo sai shayatinihim kamar irin yadda muka karanta a wannan ayar yadda ya zo a cikin qur'ani ya zo su goma sha bakwai a cikin qur'ani a surori goma sha ɗaya a wannan suratul baqara shayatinihim ya zo a aya ta ɗari da biyu so biyu suratul an'am aya ta sha bakwai da kuma aya ta ɗari da ashirin ko ɗari da goma sha biyu so biyu suratul arab aya ta ashirin da takwas da kuma talatin sannan isra'i ashirin da bakwai maryam sittin da takwas tamanin da uku an biya tamanin da biyu suratul mu'min ya zo a aya ta casa'in da bakwai ko da takwas sannan suratul sha'ara ɗari biyu da goma 221 sannan a suratul safat aya ta 65 sannan sa 37 sannan suratul mulk a aya ta 5 shayatinihim shine yanzu su ɗaya inda muka karanto a baya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim to dukkan yadda sunan shedan yazo a cikin qur'ani da shayatinihim malamai sun ce kalman shedan ma'anan shi yana komawa ne zuwa ga abu guda hudu na ɗaya idan ƙur'ani ya ambaci mutum ya ce masa shaidan ima eh yana nufin boka kamar yadda ya faɗa waccan ayan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim wasu malamai suka ce shayatinihim din su ne wato bokaye ko kuma shugabanninsa a wajen kafirci sannan a tsagi na biyu wanda ya ɗagawa daga cikin mutane ko aljanu ya wuce gona da iri ana kiran shi shaidan Allah ta'ala ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum sannan na uku maciji a cikin qur'ani ana kiran shi shaidan Allah ta'ala ya ce dalu haka annahu ru'usu shayatin sannan akwai mutanen da Allah ya kira su shaidanu kamar irin su Abu Jahal irin su Umayyah bin Abi Khalaf da makamantansu da ko bil jumla malamai suka ce kulla man arafa al-haqa wa tamarrada alaihi fa huwa shaytanun sawa'un min al-jinni aw min al-insi duk wanda ya san gaskiya ya kangare to shaydan ne ko yana daga cikin mutane ko aljanu ne to shi yasa Allah ta'ala nan yace sai suka bi wato miyagun malaman su to shi yasa malami in ya lalace Allah ya kiyaye daga ciki da Allah ya tashi zai wasafa kare kafiri an tsada Allah ya tashi zai wasafa shi sai wasafa shi da dabbobin gida cewa na kafaru ya tamatta'una wa kamata a kulin an'amu amma mugun malamin in ya lalace sai Allah ya wasafa shi da kare watlu alaihim ba allazi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-gawi idan mugun malamin ya lalace shedan ne zai ce to gafarta malamin ina za mu je ni shine mai rike kaya Allah ya ce walau ina la hu biha walakin walakinahu akala da ilal ardi wattaba ahwahu ka masalil kalbi ka je ka tambayi masu farauta ka ji yan daba za su faɗa maka daga cikin halayen kare akwai kwaɗayi da rashin mutunci idan kare kana da shi duk abin da ya ma idan ka bugai ka kwakwaɗa mai sanda idan an jima ka zo da ƙashi da nama bilalazi ya manta zaka ga ya zo yana karkaɗa bindi abin da ya faɗin an jima ya wuce saboda ni bai da zuciya haka in malami ya lalace duk irin cin kashin da za a yi ma addinin Allah a shi bai dame ba in dai watan ramadana zai a kawo mai gwangwanayen madara sai ka ce ma yi shi kenan an gama saboda haka duk irin cin mutuncin da za a yi ma Allah bai dame shi ba to duk wanda ya san gaskiya ya lalace irin lalacewa irin ta yahudawa a cikin wannan al'umman to wannan mutumin yana daga cikin wato shayatin shaidanu Allah ka raba mana irin wannan shaidancin sai Allah ya ce wa ma kafara suleimanu da dai annabi Suleimanu bai kafirci ba wanda za mu fitar da wani hukunta-hukunta da malamai suka faɗa a cikin wannan ayar walakin na shayaka kafaru sai dai su malaman yahudawa da suke karantar da mutane sihiri su ne suka yi kafirci kamar mai tambaya ya tambayi Allah ta'ala me yasa malaman yahudawa su ne suka kafarta annabi suleiman bai kafarta ba sai Allah ya ce allimuna nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri da haka malamai suka ce sihiri ta kowace hanya bar ne babu wani naf'u a cikin shi shi yasa ma suka ce bi halatta ba ai abin da ake kira shiru a warware sihiri da sihiri kun san ana yin haka idan an maka sihiri sai a je wajen wani katon mai sihirin idan da amfani shi sun fi karfin na wancan to zai iya amfani da aljanin shi warware asirin da aka yi wancan to malamai sun ce bai halatta ba a yi nashiru a warware sihiri da sihiri nan nasa sihira saboda sakar mutane sihiri wannan jimla wa ma kafara sulaimanu ma nafiya ce kafara fi'il marin ma fa'il walakinna harfu istidrakin wa nasbin tansabu tansabu al-isma wa tarfa'u al mabnin mabniun ala al-fath la mahalla la hamil al-i'rab ash-shayatin shine ismu lakinna kafaru jumla iya ita ce fi kabaru raf'in khabaru lakinna yu'allimuna an-nasa wanda ya ta'adda ila maf'ulin bi ithnaini an-nasa shine maf'ulun bihi awwal as-sihr shine maf'ulun bihi sani sai Allah ya ce wa ma malakai ne to wannan ayar wanda yake ta tatabbu'i na tafsiri wallahi zai faɗa maka suna daga cikin ayoyi a cikin qur'ani wacce take da wahalan tafsiri kusan ka iya ce ma qur'ani gaba daga farkon shi zuwa ƙarshen shi babu wata aya da take da wahalan tafsiri kamar wata ba'udin nan saboda malamai sun kai sun kawo a magabata da kuma na yanzu wallahi wani abu in ka karanta yadda malamai suka kai suka kawo kanka sai ya kusan bugawa don wasu maganganun za ka rasa ya za ka yi da su irin yadda suka kai suka kawo to ballantana kuma mu ɗalibai da muke da buƙatar karatu kaga abun sai an samu daga addu'a da taimako daga wajen Allah to wannan wa maɗin wasu suka ɗauka cewa maɗin nafiya ce da haka idan mun ɗauka ce maɗin nafiya ce korewa ne kenan wa ma'un zila a asar ba akan wasu mala'iku guda biyu Bibabila a can ganin babila su ne haruta da maruta ba a saukar da wani abu a kansa ba na sihiri sannan wa ma yu'allimani min ahadin su mala'ikun ba sa ce ma wani mutum daga cikin mutane ko wa ma yu'allimani min ahadin ba sa sanar da wani mutum daga cikin mutane sihiri ba a mayan haka ba hatta ya kula ballana su koyi su sihirin inna ma nahnu fitnatun mu fitina ne fala takku dan ka kada kai kafirci wanda suka ɗauka maɗin din nafiya ce haka fassaran da ya fito amma babban malami al-Imam Ibnu Jarir tabari ma a wajen shi ba nafiya ba ce mausula ce Da haka idan mun ɗauka cewa maɗin din ismu mausul ne bi ma'anar lazim kenan wa ma unzila da abin da aka saukar alal malakai ne akan mala'iku guda biyu haruta wa maru a can babila su ne haruta da maru wa ma yu'allimani min ahadi ba sa karantar da wani mutum sihiri hatta ya kula har sai sun ce masa sanda za su karantar da shi sihirin in hanatun mu fitina ne za mu koya maka sihiri amma fala ta kufur kada ka kafirce ma Allah gashi dai za mu koya maka ka iya amma fa kai ka je ka kafirce ma Allah kaga ba cinya ba ne kafin baya babban malami na tafsiri wato Allah ka ji kan Sheikh Malam Abakar Gumi mujaddadin wannan karni. a wannan littafin nashi a al-aqidatu sahiha da ya ko da magana akan abubuwan da suke kurafat ne yayi iya abin da zai Allah ya saka malam da alheri yasa kullum muke raddi muka ce wanda suka ce malam ba malami bane ba kujerar shi tana nan a rafiqatul alami ba ba sai ka je ka hawa ko kuwa ka je ka hawa saboda haka malam tashi ta yi kyau in Allah ya da ko kuwa ya rubuta raddu kuma wallahi masu iya karanta raddu a Najeriya sun fi dubu ɗari wanda za su iya karanta raddu ai an ce wa kad qila fi ma gabara min zamani an faɗa akan abin da ya wuce na zamani inna jauhar jawhar tazharu bis sabki lu'u-lu'u tana bayyana ne idan an kira shi kuma inda limtihani yukramu ar-rajulu aw yuhanu a wajen jarraba ka ne kake samun girma ko a wulakanta sai mutum ya je rabidatul alami gaban malaman duniya irin yadda malamin ke in wata matsalan ta so ya tashi magana da larabci awa shida yana kara abin da ya faɗa yanzu kuma duk wanda zai malar rashin kunya in ka da shi kace ya larabci da ya gama minti biyar sai ka ja koma ya'ani shikenan an gama amma kuma haka ake wa malar rashin kunya malam yake cewa mimma yajibu alaihi na daga cikin abin da ya wajaba a kai shi annaba adal mufassiri na qur'an al lalle sashin masu tafsirin littafin Allah mai girma ma ijtihadihim wa bazlihim majhuda malam yake na san kokarin da suke kabira yana da girma a wajen fassara ma'anonin alqur'ani sai yace amma kanu muli'ina bil ityan bil qisasi suna zuwa da wasu kissoshi li bayani asbabin nuzuli dan su bayanin wannan shine sababin saukan aya aw li bayani ma tashiru ilayhi al-ayat ko dan bayani akan abin da aya take nuni akan shi sai yace wala yasqinuna al basa ba sa kyautata bincike fi ma'rifati muwafaqati ta al-qisas domin dacewa sanin dacewa da wa'annan isoshin li shari'ati sahiha akan shari'a ingantacciya shari'ar musulunci sai yake cewa qabla ha kafin su rubuta ta a tafsiri kamar irin su al-Imam Ibn Jarir tsabari su a zamanin su lura da ana ba ilimin hadisi muhimmanci duk abin da zai kawo a cikin tafsirin shi yakan kawo da isnadi ne hujja shi shi abin da ya dauka wanda zai zo ya karanta littafin shi dalibi ne na hadisi dan haka kai in ka karanta sai ka bi silsilan hadisan rijal din zaka iya hukunci akan inganci ko rashin inganci to daga nan sai wasu suka fitinu sai suka ɗauka cewa duk abin da suka gani an rubuta a littafin hadisi ko littafin tasiri ne kuma ya tabbata cewa wannan abin kuma za a yi istidalal da shi akwai magana da in ba a babi na ilimi ba malamai ba ma sa kawo ta kwata-kwata in ba babin ilimi da kuma babin amana ba sai yake cewa fa ba'adu tilkal qisasu sashin wasu qissoshin maudu'a na ƙarya ne wada'aha a ada'ud dini maƙiya addini ne suka sanya ta lidasu biha aqidatul muslimin saboda su bata aqidar musulmi wa ba'daha sashe kuma manqula min kutubul yahud wan nasara daga yahudawa aka ciro aka kawo littafin mu kullun yana daga cikin matsalar da ake samu makiya addinin musulunci a duniya sun suke bayani akan su kuma su bayani akan mu in za a yi adalci ya kamata idan sun yi bayani akan su mu kuma su ban mu bayani wa akan mu to makiyin ka yi bayani akan shi kuma yi bayani a ka kaga yana da wahala a yi maka adalci sai yake cewa allazina baddalu dinahum wa gayyaruhu wanda suka canja addinin su ce wa rubbama hasala kitabun min jihati adam fahmi tarkib al-qur'ani wannan yana faruwa ne da yawa daga wajen wasu malamai saboda sanin ka'ida ne yadda tartibin al yake li adami wuqi'il mufassirin li muqaranati bayna bainahuma wa bayna qusas sahiha allati buniya alaihi ad al-islam saboda sanin yadda muqarana yake akan duk abin da aka kawo da kuma abin da zai dace da hakikanin ingantaccen addinin musulunci malam yace wa ha ana azkuru amsila galinin zan ambata muku misalai litakuna miftahan lilqari dan ya kasanto mabuɗi da mai karanta littafi na sai yace min zalika daga cikin wannan ta haruta wa maruta akwai kissan haruta da maruta da ake faɗa a wannan ayar wa qad taqaddamat al isharatu har wannan ayar malam ya tafsirin a cikin littafin nan nashi daga farkon ta har ƙarshe wanda yake so ya samu cikakken bayani ba sai ka je ka yi ta bincike ba in dai ba irin wannan lalurar ba da ta sa za karanta dole ka je ka leka wannan ka je ka leka wannan ka je ka leka wannan wallahi abin da ya kawo a ciki ya wadatar da ainihin wato ɗalibi sai yake cewa ila ma arahu min tafsirin alfadu ma'anar qur'an zuwa ga abin da nake ganin shi wajen tafsirin ma'anonin alqur'ani fi hadhihi nasiha a cikin wannan nasiha bi ja'alil qissati manfiya min asaliha yace wannan kissa korarriya ce gabaki ɗaya daga asalinta masu yin takariji da ta tahqiqi da suka yi takariji duk abin da suka kawo sun ce bai inganta wanda suka ce ya inganta sun jingina shi ne zuwa ga kabul ahbar kabul ahbar nan ku wanda kowa ya sani ya sani malami ne daga cikin yahudawa kafin ya shigo addinin musulunci a ka'ida kuma abin da yahudawa suka kawo in ya ci karo da abin da ke littafin mu ba a karba sai yake cewa hatta la ta yanda ba zai kasance hunaka iktilafun fil usas shar'iyya ba za a samu sabani ba a foundation na shari'a wala fi azminatin lati nisba fiha alwaqa'i almawdu'a alaiha alqissatu sai ce fa innahum dhakaru bari ku ji yadda kissar take lalle su sun ambata cewa innal mala'ikata alaihim assalam lalle mala'iku a sama lamma ra'au ma yas'adu min dhunubi bani adam sanda mala'iku suka ga irin saban da dan adam yake a bayan ƙasa ayyaruhu sai suka aini wato aibata dan adam din abin ya ba su mamaki wa ra'au annahum la yastahiquna al-khilafata fil ardi suka ga cewa dan adam bai dace ya zaman toshe khalifa a bayan ƙasa ba dama ba Allah ya ce mu annabi adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa ba suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu sai yake cewa fa rahumallahu bi an yaktaru minhum malakaini sai Allah ya ce mala'ikun to abinda za a yi ku ku zaɓo mala'iku guda biyu daga cikin ku lilkhilafati saboda su ma su zo bayan ƙasa su yi shugabanci faktaru sai mala'iku suka zaɓo haruta wa maruta da suka zaɓo haruta wa maruta farakkaba Allahu fihi ma ma min albashir min shahawat sai Allah ya sanya a jikinsa irin abin da ake sanya ma dan adam na shahawa wa gairiha da waninta na ƙarfi fa ahbada kuma ila al-ardi sai Allah ya saukar da wayannan mala'ikun zuwa bayan ƙasa liyaqdi ya bainan nasi naharan saboda su zo da safe zuwa yamma su yi hukunci tsakanin mutane wa ya arija ila sama'i masan amma da yamma su koma sama mala'iku ne amma yanzu za su sauko ƙasa su yi hukunci a suran mutane idan sun zo in suka gama hukunci da yamma kuma sai su koma sama wa qad nuhiya an shirki an hana su shirka wal qatl bi ghairi haqqin da kisa ba tare da haƙƙi ba wa shurbil kam da shan giya wa zina da zina wakana kana yaqdiyani bainan nasi sun kasance suna hukunci tsakanin mutane nahara da yamma fa idza amsiya idan yamma ta yi za su koma sama zakara smallahi al-a'zam zakara smallahi sai su ambaci ismullahi al fa sa'ida ila sama'i sai su koma sama فاقتسمت إليها min ajmalin nisa'i wata mata sai wata rana ta kawo. complain ta kawo ƙara wajensu wannan matan ita ce mafi kyawun mata a zamanin ta san ma ana kiran wannan matan zahara sunanta zahara wasu ma sun ce oh, oh, wai wannan zaharan ita ma an shafe ta tana nan a sama saboda haka wai tauraron da yake sama wanda ake ce ma zahara wai wannan matan ita ce saboda haka in kana karantun littattafan tasiri wallahi wani abu in ka karanta kai kadai sai ka tuntsire da dare a cikin daki baka sani ba saboda dole ne kai dariya wani abin daga din shi kai kasan shafa labari shuni ne kai wallahi sai yake cewa daga nan daga nan fa'addat bihim alqadiyatu ila irtikabi kulli ma nuhiya anhu sai wannan matar ta jawo innan mala'ikun zuwa ga duk abin da Allah ya hana a bayan ƙasa wa allimaha al-ism al-a'zam suka sanar da ita ismullahi al-a'zam fada'at bihi sai ta yi addu'a da wannan fasa'idat ila sama'i sai ta ita ta tafi sama sai ta barsa a ƙasa fa masakahum Allahu kaukaban sai Allah ya shafi wannan mata sai ya mai da ita tauraro saboda haka fahuma bil uruj ala hasbi adatihima suna so za su koma sama da yamma ta amma sun kasa komawa to daga nan suka ce malamai wai wa kana zalika fi ahadi idris alaihi salam wannan ya faru ne a zamanin annabi idris Faltaja ilai sai suka laɗe zuwa ga annabi idris suka nemi agaji da shi liyashfa alahuma domin yi neman musu rangwami a wajen Allah fa fa'ala sai ya aikata fa kayyara huma sai Allah ya ba su zaɓi baina azabin duniya wa azabil akhira tsakanin yi musu azaba a duniya da azabar lahira faktara al'awwal sai suka zaɓi azabar duniya linki saboda azaban duniya yana yankewa saboda 'yan kaɗanci fahuma mu'azzabani bi babila ila yawmil suna nan har yanzu a babila ana musu azaba a tashin alkiyama wa huma alladhani allamahum Allahu sihira su ne wanda Allah ya sanar da su sihiri fitnatan linnasi saboda fitina ga mutane wa yu'allimanihim as sihir ba'da al-indar amma in za su karantar da kai sihiri sai sun ce maka to inna ma nahnu fitnatun wala takfur mu fitina ne saboda haka za mu karantar da kai sihiri kar kai kafirci mutum zai zo wajen kai ce ka ce ka je wajen mutum neman taimako sai ce to ga laya bata amma kar kai sata me aka yi Ka gaba a yi komai ma wani ya je ba na so in faɗi wajen in yamur yana bakin shagon shi da rana tsakiya wala ya ga mutum ya zo yana tallo da atamfofi shi yana jiran ne idan ya gama ya zo a ciniki ashe wani ya ba shi laya bata ne zai gwada ya zo kasuwa da rana ana kallon shi ya fallo da atamfofi in ya murya ga cika gaba ya sa kai sai ya sa ihu barawo barawo barawo to da aka zo wajen wanda suka san shi sai aka ce a'a ai wannan da kake gani bai da hankali ne sai in ya murin yadda ya eh, gaskiya bai da hankali dan abin akwai rashin hankali a ciki ya ina gaban kayana ina kallon ka ka zo ka jibga wai ashe wani ne da aka biya ya ba shi laya bata ya ya gwada shine ya zo kasuwa da rana ana ganin shi ya gani za ta yi aiki ko ba za ta yi ba haka aiki eh da saboda haka wannan yana daga ciki to bayan malam ya gama kawo wannan qissar bi akmaliha sai ya ce qala al-imam al-jamal fa hadha wannan mimma la ta'wila alaihi yana daga cikin abin da ba za a dogara akan shi ba lima anna madarahu ruwayatul yahudi saboda abin da ya faru wanda ya ruwaito wannan ruwayan ruwaya ce daga yahud ma amma fihi min al-mukhalafati li adillati al-aql wan naql saboda wannan ya saba ma adilla na hankali kuma ya saba ma adilla na naqal dan Allah yayi magana akan mala'iku ya ce la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan yace ainihin wato la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu duk abin da Allah ta'ala ya ba su umarni su suke ainihin wato yi saboda haka ƙira'a na wa ma unzila ba alal malakaini akwai kira'an da ya zo alal malakaini da haka wasu malamai suka ce alal malakaini in an ɗauki maɗin ɗin mausula ce to kenan wa ma'un zila da abin da aka saukar na sihiri alal malakaini akan mutane guda biyu masu mulki bi babila a can garin babila su ne haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma wani mutum sihiri hatta ya kula sai sun ce masa inna ma na hannu fitnatin to za mu koya maka sihiri mu fitina ne don haka in mun koya maka kada kai kafirci fa ya ta'allamuna minhuma sai aka dinga koyan sihiri daga wajen wa'annan su mutanen ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawja abinda za a raba tsakanin mata da miji akan shi to wannan ɗaya daga cikin aikin in sihiri da Allah ta'ala ya faɗa kenan suna yi amma ba shi kaɗai ba ne aikin yan sigiri shi ya sa malamai na ahli sunnati wal jama'a ƙadiman wa hadisan suka ba abin da ya shafi sihiri muhimmanci wajen hukunta wanda aka same shi yana sihiri amma Allah sarki yanzu ma su ake ɗauka su ne malaman mai karantar da mutane ƙur'ani da sunna da tauhidi malami wanda ya buɗe shago yana bokanci yana sihiri yana tsafi shi ma malami to ta yaya sai dai a bambanta tunda dama akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya yawa babu yadda za a yi mutum ya zo yana tsafi da sihiri da asiri ya zama malami magajin annabi wallahi sai dai zama malami magajin arnan baya dan Allah ya ce dama wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatina kafaru annabi Sulaiman bai yi kafirci ba malamai suka ce as-sihru fil lugha qala laysa yace as-sihru amalin yuqarrabu bihi ila shaytan wani aiki ne wanda ake kusantar shaidan da shi aljani kenan wa bi ma'unatin minhu ake neman taimako ta hanyar aljanin malam azguri shi ma ya faɗi wannan yace asalin sihiri shine sarfu shi an haqiqatihi ila ghairihi karkatar da abu daga haƙiƙanin yadda yake zuwa ga waninsa ibnu manzur al-ifriqi shi ma yana da ta'arifin sihiri da yi sannan rawa shamiru daga ɗan aisha yake cewa al'arabu inna ma sammatu sihira sihiran kawai sun ambaci sihiri da sihiri ne li'annahu yuzilu sihat ila al-mar saboda sihiri yana gusar da lafiya zuwa ga rashin lafiya sannan bayan wannan yake cewa qala qaumun wasu mutane sun ce huwa israjil baɗin sihiri a yare na larabci shine fitar da banna fi suratul haqqi a sura na gaskiya al'imamu fakarudinin razi shi ma yana da ta'arifin da ya masu hiri sannan al'imamu ibn kudama mai littafin almuguni yake cewa asihiru kuwa aƙarin waruƙa shine ƙulli da kuma tofi wa kalamu ya mu bihi da kuma magana da ake magana da shi au buhu ko mutum yake rubuta shi au ya amalu shi'a ko yake aikata wani abu asiru fi badnil masur wanda yake tasiri a jikin wanda aka yi ma'asirin au qalbihi ko zuciyar shi au aqalihi ko hankalin shi min gairi mubasharatan lahu ba tare da kun haɗu da ma mutumin ba shi yasa yanzu wani yana nan garin daga wata ƙasa sai a masa sihiri kuma sai sihirin yayi ya kama shi saboda ittifaqun ne tsakanin aljani da mutum kai ga abin da aljanin yake so kai masa kai kuma za ka yi da shi kuma zai je maka bukatar ka sai yake cewa walahu haƙiƙa sihiri yana da haƙiƙa domin minhum ya yaqtulu daga cikin sihiri akwai wanda ake dan a kashe mutum wa ma muridu akwai wanda ake a sama mutum rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajula an mar'atihi akwai wanda ake a hana mutum saduwa da matar shi fa uhu wata'aha sai ya zamanto ba zai iya yin jima'i da ita ba wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawri kamar yadda Allah ya faɗa daga ciki akwai sihirin da ake araba tsakanin mata da miji wa ma yubaggidu ahaduhuma ila al-akhar akwai sihirin da ake yin wani yaki wani sannan wa yuhibbu baina ne akwai sihirin da ake yin wani ya so wani wannan yana daga cikin abin da ya shafi shi ainihin wato wannan sihiri din to sai ainihin wato allama ibn al-qayyim da shi da sauran malamai suka bayani dangane da ainihin wato sihiri suka ce abin da ya shafi sihiri a gurguje idan ka tashi bayanin shi kai tsaye shine wani ittifaqi ne huwa ittifaqun baina sahir wa shaytan shine wata yarjejeniya ne tsakanin mutum da aljani ala an yaquma sahiru bi fi'lin bi fi'l ba'd muharramat kai da kai yadda zaka yi asiri shaiɗan za ku yarjejeniya da shi aljani ya ce ni na yadda zan maka hidima kai kuma za ka yi min kaza amma zai baka sharadi wanda yake sabon Allah ne au shirkiyat ko ya baka sharadin ne yake kafirce ma Allah ne fi muqabilil musa'adati shaytan lahu fi ma yatlubu minhu in dai kana buƙatar neman taimakon shaytan shi yasa ka'idar mizanin gane waliyin Allah shine ya da littafin Allah da sunnar manzon Allah amma ba wani abu babban karama a duniya ya wuce Allah ya maka imani ai ba karama da ta kai wannan shi yasa duk wanda ya da'awar karama a auna ta da littafin Allah da sunnar annabi eh kuma an tabbatar ba a samun waliyi sai a da'irin ahlus sunnati wal jama'a ko kuwa abin da ya gudana akan malam Jafar wannan har makiya sun ba da shaida eh waliyin Allah ne yana da yana da karama sai yake cewa daga cikin wato sihiri min sahara daga cikin wato masu sihiri manyar tadil musafa fi qadamihi da bihi al-kalam akwai wanda za aljani zai baka sharaɗi ne ya ce abin da nake so da kai ka raba ƙur'ani biyu nan hizo talatin nan talatin ka ɗaure shi a ƙafa ka shiga bayi da shi wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qada akwai wanda zai ce ni na yadda zan maka hidima amma abin da nake so ka rubuta qur'ani da najasa wa minhum man yaktubuha bi damil hayy akwai wanda zai ce na yadda ka rubuta qur'ani da jinin haila ne kuma zan maka hidima wa minhum man yaktubu ayatul qur'ani ala asfali qadamaihi akwai wanda zai ce ina yadda zan maka hidima amma abin da nake so ka dinga rubuta qur'ani a kasan ka kullun da shi kake yawo kana tattakawa wa minhum man yaktubu al-fatiha ma'kusan wani zai ce ka dinga rubuta fatiha da ribas da ka mutum yana karatu da ribas to ka san wannan dan sihiri ne dan tsafi ne kuma zan kawo hanyoyi guda goma sha uku da duk wanda ka je wajen shi neman magani ka ji ɗaya daga ciki ko biyu ko uku ko da ya yi da'awa ya ce maka yana ba da magani na sunna to ƙarya ne boka ne wallahi za mu faɗi su hanyoyi guda goma sha uku da malamai suka ce ana su duk sallar da za ka yi ka yi ta ba a lura mai hukuncin wanda ya salla ba a lura malam mai alari ya ce wa man salla bi gairi in amidan fa huwa min to allani sai baka wannan ka'idar wa minhum man yubullu junuban daga ciki akwai wanda aljani zai ce idan kana da janaba to har abada ina so ka zauna da janabar kakkai wanka wanda yake da janaba idan ya zo ya bauta ma Allah in yi ibada ta yi ba ta yi ba wa minhum daga cikinsu akwai man yazbahu lishaitan akwai wanda shaitan zai ce a dinga masa yanka a wajen yankan sai ce kar a ambaci sunan Allah sannan a je a ɗauki wannan abin da aka yanka a jefa a wani waje wanda shaitan yake so a jefa a wajen shi yasa wani kaji wani sai ce sai an kawo kaza mai wake wake rago mai fararen kafa bakaki a baya sai an kawo bahagon bera sai an kawo wane ne ko shi ma san bahagon bera Allahu alamu amma ka zai ce sai an kawo kaza sai an saboda shaidan ne ya kawo wannan ka'idan yace sai an kawo malamai suka ce wa minhum daga cikin sa akwai man yusatibul kawakib akwai wanda zai dinga magana da taurari wa yasjudu laha yana sujjada ga taurari min dunillahi ba Allah ba duk wannan wa minhum man yati ummuhu wa ibnatuhu kai daga cikin sharadin da aljani yake samu wani zai masa hidima zai ce zan yi da zan dinga maka aiki amma sai idan za ka dinga amfani da mahaifiyarka ko yanka sannan zan yi amfani da kai shi yasa ai Allah da ya tashi kuka ga ya shaddada a aya ya ce wa ma fara Sulemanu? walakin na na kafaru annabi Sulemanu bai kafirta ba saboda sihiri kafirci ne sai dai shaidanu ne suka kafirta mai dalili yu'allimuna nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri shi yasa babu yadda za a yi al'ummar da sihiri yayi yawa a cikinta, wallahi ta iya samun nasara yau ka je kasuwa ka gani mu al'ummar da annabi ya karantar da mu soyayya da ƙaunar juna da tausayin juna ba dama yanzu ka buɗe shago idan ka fara ciniki wani ya daɗe a kasuwar maimakon ya ɗauka cewa ƙaddara ne daga wajen Allah ai babu yadda za a yi a rayuwa ka wani wani ba zai fi ka ba ba zai taɓa yiwa ba shikenan sai tashi sai je wajen waɗannan mutanen da ake cewa malamai masu irin wannan sai to ta malam ban gane ba wani ya zo ban ya ba ai abin da nake so aka maka Allah ai ya baka so kawai wani kiri da mu zai ta gaban ka kana musulmi ya ci yaran da Allah ko zai tafi tsirara ya ga bayan ka me yake takama da shi waɗannan wanda ake kira malamai da su yake takama ko zai tafi tsirara wannan ba yana faruwa ba yanzu ka je nan bakin rafi ka gani sai ka je ka ga kuka kwaya ɗaya an kawo lawi sama da ɗari uku an daba a jikinta kowa ya je da tashi buƙatar a je a daba wani a mai kuciya a kure shi a garin wani a mai kaza wani a mai kaza wani a mai kaza mata a yi musu duk gashi nan ana yi ta shi yasa wani lokaci sai a masallaci malami yana an Allahumma a'izzal islam wal muslimin ana cewa amin wa azilla shirka wal mushrikin ana cewa amin kaga yadda ake ba a matsa ba saboda da yawan wanda suke cewa amin din suna da matsala wallahi akwai matsala amma a getta alaka tsakaninmu da Allah a gani in yadda ake bai canza ba to wannan abun ya yi yawa yanzu har ka sihiri su ko mutane da ba dan Allah suke yin abu ba idan kana karantar da mutane qur'ani da sunna da tauhidi da komai ka buɗe su da sala su salihi na kana karantarwa to dole ka tashi ka nemi sana'a idan ba haka ba za ka wulakanta amma kana buɗewa ka ce to jama'a magani kuma suka ga kai tantagariyar kafirin ne to billahi ladhi zaka yi mamakin yadda ya atuna min kulli fajjin ami ta ko ina za a dinga zuwa wajenka ai wani malami ya bayyana eh ai wato in yi aiki kamar yankan wuka ne mutum zai ga yankan wuka ko a lahira sai yasa Allah ya ce wa ma kafara sulaimanu da dai annabi sulaimana bai kafarta ba walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfuru har sai sun ce masa mun fitina ne amma za mu koya maka kada kai kafirci wa ya ta'allamuna ma aka dinga koya daga wajen su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za a raba tsakanin mace da miji wannan kadan daga cikin aikin da suke kenan ban da kisa da kaza manzon Allah ya ce mana ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci gima-giman zunubai guda bakwai masu hallakarwa sai ya ce akwai ashirku billahi daga ciki na farko sannan yace akwai as-sihiru sihiri yana daga cikin gimagiman zunubai guda bakwai da suke hallakarwa irin waɗannan mutanen da ake kiransu malamai manzon Allah cewa man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an shay'in lan tuqbala salatuhu 40 yawman da ka je kai tambaya ka tambaye su wani abu to kafin ma su baka amsa annabi ya ce Allah ya rushe sallah ta kwana 40 sai ka yi sallah so 200 a jam'i Allah bai karba ba idan kuma suka faɗa maka magana ka gasgata su manzon Allah ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kafirce mu ƙur'ani daga bango zuwa bango saboda bala'in hatsari amma ba kowa bane yake fahimtar irin wa'annan abubuwa, ne sannan ka buɗe magana irin wannan sai wani ya ce ka matsa ka shaddada amma ba zai gane hatsarin abu ba sai ran da aka yi ma baban shi asiri ko ɗan uwan baban shi ko mamashi shi sannan idan kana magana zai fahimce ka da kyau yanzu akwai matan da za su ce maka wallahi suna gane mazansu sun dawo ne in sun yi tafiya ba waya suke musu ba wani ya je yana son mace ta ce ba ta son shi sai je wajen wa'in nan sai ce a yi mata asiri a sakan mata jini in suna tare da mijin har ta koma ga Allah kullum tana cikin jini ne idan mijin yana so sai dai amfani da ita a haka tana cikin jini ya sadu da ita da zarar mijin ya tafiya jinin sai ya ɗauki ran da mijin ya shigo garin ba sai ya faɗa mata ya shigo ba tana jin jini ya dawo mata ta san mijinta ya dawo daga tafiya yanzu dan Allah waye zai so a maƙe shi haka ko matar shi ko kanwar shi ko uwar shi ba wanda zai so wannan to mu a musulunci manzon Allah ya ce mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw tarwa min alkhairi to ya kamata dole ne al'umma ta tashi musamman malamai a yaƙi wannan abun da yake ci gaba a cikin al'umma na sihiri da wannan sace-sacen mutanen ba duk yana da alaka da wancan sihirin ba eh da mutane yara ake sacewa amma wallahi yanzu kodago da kai billahi ladi sai a neme ka aje filin sanarwa da batawa ba za a ganka ba malam wani ya fita ba ya je tirenin yana gudu da asuma ashe zai gudun gaske billahi ladi kawai ya ga za a dafe shi ya warware ko in faɗa ma ya kai yana wasa sai ya koma gudun gaske haka ake yi kowa ya san abin da ya faru na zuwa da aka je aka kwakulo idan wani yaro daga nan zamfara nan haikot aka zo ana shari'ar ga wanda ya kwakulo idan ga malamin da ya sa aka kwakulo idan zai asiri da shi nan aka zo ana ta shari'ar a kotu yanzu dan girman Allah a ce kai kake da daɗa ko ni nake da ɗa wani ya zo ya kama yaron da ran shi ya kwakule mai ido saboda wata bukata ta duniya dan girman Allah wannan wani irin zalunci ne amma wani duk da haka in kai magana wani sai ce kai tunanne ne kai ka cika rigima ka cika matsa mutane ai ka bar kowa mana ai kowa kabarin shi daban wannan kuma ba daidai bane ta saboda haka magana akan sihiri da masu sihiri wallahi tana da kuma tana da tsawo kuma in Allah ya da gobe bayan mun kawo abu guda uku za mu tattauna gobe na ɗaya tabbatuwar sihiri a cikin addinin musulunci akwai shi yan bid'a ne mu'tazila suka inkari suka ce ba wani sihiri amma qur'ani da sunna sun tabbatar da yadda ake sihiri sannan sai mu ishara ga littattafan da malamai suka yi wajen yadda ake warware sihiri idan an wa mutum wanda ya iya da kanshi in yaje ya karanta idan an masa sihiri ma zai iya warware sihirin da kanshi dan babu wani abu wanda qur'ani da sunna ba su bari ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shikenan sannan Allah ta'ala yake cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa cutar da wani da asirin in sun yi sai da izinin Allah wanda yana daga cikin imanin da ya kamata mumini ya samu duk abin da Allah bai maka ba babu wanda ya maka ko kwa shi yasa muka samu yaqini muka zauna daram dakam duk wanda ya taka Allah da manzon Allah sai mun taka shi ko shi waye saboda ai rayuwar mu ba a hannun shi take ba duk abin da za a yi a baya an yi da rayuwar a hannun wani take da yanzu ba ma duniyar to amma rayuwa tana hannun Allah ne to saboda haka ana nuna mana lokaci ai sai mu ja ayan a gurguje sai mu fassara sai gobe sai a ci gaba da ainihin wato bayani wa ya na mutane suka dinga koya ma yadurruhum abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai musu amfani ba shi yasa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata dan sihiri ba zai samu nasara ba duk inda yake musamman a ranar tashin alkiyama amma a nan duniya zai iya maka ya sihiri amma a ranar tashin alkiyama zai ga hasara da taɓewa da zai yi sakamakon sihiri sannan walaƙad alimu Allah ya ce wallahi sun sani tabbas lamanishtarahu abinda suka siye shi suka siya ma kansu na ko lamanishtarahu duk wanda ya sai ma kanshi wanda hanya ta sihiri to malamu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira kuma wala bi sama sharo bihi anfusahum tar da abin da rayukansa ta siya musu laukanu ya alamuna inda sun kasance suna da sani wannan shine tarjama na ayan a gurguje Allah ta'ala ya shirye da mu da haka sai gobe za mu ƙara bayani za mu kawo hanyoyi goma sha uku sannan za mu kawo hadisin bukari da wasu daga cikin 'yan bid'a suke cewa ai wannan hadisin ya ci karo da ƙur'ani babu yadda za a ce an wa annaba asiri bayan Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi to kullum fitina shine koyan karatu ta inda bai dace ba wanda ya koyi karatu ta inda ya dace ba zai samu matsala ba a lokacin da yake karatu duk wani abu da ake challenging din malaman sunna akan shi a duniya to babu wanda malaman sunna ba su ba da amsa akan shi ba a da ko yanzu da haka babu cin karo tsakanin wallahu ya asimuka minan nasi da kuma wancan hadisin na bukari da aka ce an wa annaba asiri sai gobe sai mu karanto hadisin sai mu ba da amsa akan hadisin da izinin Allah subhanahu Ta'ala, sannan mu faɗi hukuncin malaman musulunci dangane da masu yin sihiri a cikin al'umma Allah ka tsare mu ya tsare mana imanin mu saboda haka lokaci ya ruhu eh eh a ai an ce kar a dinga cikawa ne an ce kar a dinga kure lokacin saboda ka za mu tsaya nan Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu na'am a batta sai gobe sai mu karanta ta a farko sai a shigar da ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk